ba shiga birni ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala shiri ne da ke ba 'yan siyasa dama domin tofa albarkacin baki bisa la'akari da sashen da na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Sunana Muzammil Ibrahim ya kasai kuma a tare da ni akwai abokin aiki. Ahmad Rabiu Ja'in masu sauraro da fatan mun sha ruwa lafiya. a mun ruwa lafiya lau kuma ka ga yanayin gari ya dan sauya an samu limshi. Mm, yau ba musamman za ka ga yanayin sai kuma kamar yanayin damuna damuna. Eh, to ka san ai tana hanya ne a wasu jihohin ma na arewa an fara ruwa Tunda nan din ma ka ga yayi kwanakin baya an dan yayyafi. Ka ga yanayin ke nuna cewa irin abun nan da a je a sharar gona. to ya kamata mu je baba gaza kwa yaji ko da yake an ce shi akan su roma noma yake saboda tsabar sarkin noma ne shi <laughs> ah, amma idan aka maganar baba gaza yakan tuna min da abubuwa da dama musamman abin da ya shafi noma eh, haka yake ka san bawo hariya ya ce a koma gona yace ku duk kun koma din eh, to ai tunda ya ce a koma gona a wannan yanayin in ba koma gona ba ya za ka yi ai ba taki ja'in ba taki A to ai Taki ya tsada an ciya da shi dubu talatin ashirin da bakwai ashirin da biyar. Gaskiya abin da za a iya cewa kamar ba gwamnati ke samar da shi ba. Kai ka ce kawai iya 'yan kasuwa ne ke sayar da shi. Allah ya kyauta Allah ya kawo mana sauki. Me ke faruwa ne mu shiga siyasa kai tsaye? Babban abin da ke gaban 'yan Najeriya shine zaben da za a yi na cike gurbi kenan a ranar sha biyar ga wannan wata wato. Wato kana magana in conclusion ko? In ma tagarka in conclusion. Eh in conclusion a wani. In conclusive eh. <laughs> A wasu wuraren musamman jihar Adamawa da kuma jihar Kebbi. Eh, akwai gwamnoni da ba karasa zaben su ba shi ma za a yi a wannan lokaci mm, sai a nan jihar Kano da za a yi supplementary election eh. ma'ana zabukan cike gurbi kenan mm. a wasu kananan hukumomi a nan jihar Kano a nan jihar Kano akwai kananan hukumomi da dama da za a yi zaben kuma a wannan asabar din ce ake sa rai ita jam'iyyar APC da jam'iyyar NNPP ta kayan marmari da kuma Labour da PDP za su gwabza mm, gaskiya ne musamman kaga batun zabukan majalisun tarayya akwai kananan hukumomin tudun wada da doguwa da kuma eh, karamar hukumar fage ragowar kuma ga majalisun jihohi ne ka samu kokarin samun ah, rinjaye ne a majalisa idan gwamnati ta samu rinjaye to za ta yi abin da take bukata idan kuma ta samu ba to hamayya za ta yi yawa wannan ya nuna kenan kowace jam'iyya sai ta tashi a tsaye a sosai ko wasu kuma dan ƙuri'u kaɗan suke bukata su cike gurbi su samu sakamakon shi zaben su samu dan majalisa tasu in ka san dai zabe ne da za a iya cewa ba a sanin macitu sai biya ta kare ji haushe ba eh amma akan wannan akwai honorable Musa Ilyas Kwankwaso tsohon kwamishinan raya karkara kenan wanda ya shigo da nasa hangen amma gabanin zaben ya fara ne da wasu maganganu na tafiya kotu. Eh, to ka san dama kan wannan gabar akwai 'yan majalisu na jam'iyyar NNPP da suka garzaya gaban kotu suna neman kotu ta tirsasa wa hukumar INEC a hukumar zaɓe ta jiha cewa lalle lalle ta ba su dama su duba kayan zaɓe. Mm, ka san watakila suna zargin ko akwai wani abu da kaje ya zo ne shi yasa. kuma ka san dama duk wanda ya ga abu bai gamsu da shi ba to kotu an ce ita ce kusan gidan kowa sun zargi cewa ita hukumar zaben ta kita ba su kayan su gani da idan su lafiya lau suke ka san kana da haƙƙi ka je ga gani an yi rubutu akai ba a yi ba menene duk kana da haƙƙi ka je ga wannan mm, to wala Allah rashin basu wancan kayayyaki shi yasa suka garzaya gaban kotu to ba mu sani ba ko kotun za ta tursasa hukumar ita zaben lalle ta tabbatar ta ba su sun je sun gani da irin su cewa kayan zaben na lafiya lau suke gabanin nan mun jiyo tsohon kwamishinan raye karkara wato honorable Musa Ilyas Kwankwaso na wasu kalamai game da wannan sha'ani. To na farko dai ni za mu gode wa Allah kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta da dukkanin al'umma jihar Kano su gane cewar su wayannan mutane duk wani abu idan ba nasu bane ba su yadda da kaddara ba da kuma yadda cewar in ba nasu bane abu to kowanne ba a daidai ba. An yi zaɓen gwamna mun je mun kai irin wannan kara hukumar zaɓe ta ce mu tafi kotu tun da an riga an sanar su kuma wayannan ƙananan komi guda goma sha shida ba a kammala zaɓen ba ɗaya nema na alhassan ado an bayyana shi amma aka ce sai an sake wannan zaɓe amma muka haƙura muka yarda duk gaba ɗaya za mu shiga ko muna da rinjaye a ƙananan hukumomi guda goma sha uku amma saboda rashin mai ba su shawara ta gaskiya da nuna cewa sun fi kowa iyawa zaɓe bai kammala ba hukumar zaɓe ta fito ta faɗa ta ƙasa duk najeriya za a yi sha biyar ga wata ranar asabar ɗin nan sannan kuma wai ku je ku ce kun kai ƙara ita tribunal ta zaɓe to wannan mun gode wa allah hukumar zaɓe ta gane su waye yan kwankwasiya amma ni abin da nake so in ce a nan dukkanin wayannan kananan hukumomi guda goma sha shida da za a yi zaɓe wanda aka bayyana su da su garko ta wada doguwa fage da sauransu wanda dama mu muke da rinjaye a goma sha uku al'umman mu su yi da fifi su je su jefa kuri'ar su kuma Allah iya da za a bayyana za mu cinye wayannan yan majalisu da muke da su kuma wannan za ta nuna duniya da Najeriya cewa dama kwankwasiya ba ta ci zaɓe ba muna kotu kuma mun faɗi ƙorafe-ƙorafen mu a ta gwamna kuma in Allah iya da in an fara za a dawo mana da kujeran mu ta gwamna wanda insha Allahu za su sha mamaki domin muna da hujjojin da za mu karɓi kayan mu a kotu kuma 'yan majalisar mu waɗanda suka ce an ci nasu guda 21 su ma muna da guda tara wanda mun bi ka'ida tunda an bayyana su mun tura tribunal su ma za a ci gaba da yin shari'a kuma za mu karɓa mu samu ƙari mu samu rinjaye da kikkiawar rinjaye a majalisar dokoki ta jihar Kano da yadda Allah saboda haka 'yan jam'iyya su fito kuma a daure a yi haƙuri jarabawa ce wadda Allah yi mana dan a ga halin waɗannan mutane su zo Kano wata hudu biyar in an gama zuwa Supreme Court su tafi sai a gane cewa shayi ba ruwa bane a fito a yi zaɓe rana Asabar ba gudu ba ja da ba kuma za mu cinye wannan kujera muna kuma godiya da mai girma gwamna da shugabancin jam'iyya da dukkanin jagororinmu na jam'iyya tun da kan ɗan takararmu na gwamna gawuna da kuma kwamandan yaƙi murtala su da kowa da kowa wanda suka jajirce za a ci wannan zaɓe da yadda Allah. to kaji tsohon kwamishinan raya karkara honorable musa ilyasu kwankwaso da waɗannan kalamai nasu mm, amma ka san a gefe guda su ma yan jam'iyyar nnpp na nasu wato roƙon musamman na fito a ƙara mara musu baya musamman ma yadda suka ga sun samu nasara gagaruma a jihar Kano suna so ta dore su samu rinjaye domin gwamnati ta samu dama ta aiki. Karamar hukumar Gaya na daga cikin ƙananan hukumomin da za a yi waɗancan zaɓuka na cike gurbi. Kada ka ce min karamar hukumar ɗan masanin Gaya Lawan Sofi. Eh wanda hakan ma ta sanya shi Lawan Sofi din ya shigo. Wai ya garzayo? Ya garzayo yana Ka san shi fa akwai himma. Eh ka san sunansa jagoran matasan kawo sauyi a yankin Kano. Amma da Allah shi matashi ne Ahmad. Eh, to. amma ka san su da tijana ba su fiye san a kira su da tijan ba sun fi son kullum a ce wai su yanzu suke tasowa Lola dan masan nan fa to ko da ke bai fi sa'an ka ba sittin a ni dai ban ce ga shekarunsa ba ahmad sakamar ya samu ji me yake cewa mutane sa yi hukunci to abin da ke tafiya ni shine na zo ne akan yan soro da kuma kamfaci da gazurawa gindin dinya Allah in ya kai mu ranar Asabar za a yi zaben kammala zaɓe na ɗan majalisar jiha a karamar hukumar ga to wannan zaɓe dai sunansa ga cuta ga waraka jam'iyyar apc ta yi shekara ta rashin samun roman demokuraɗiyya da abubuwan aikin ci gaba na ƙasa ko na ilimi da dai sauransu to jam'iyyar yan fifi kuma allah ya kawo ta ya rage gare ku mutanen yan soro ku zaɓe mu ku zaɓi mamu da tajo dan ya zo gina muku sorayen shiga yara su yi karatu na islamiyya da na boko wai ba ma makaranta ba soro a nan za a ringa karatun yi akwai ci gaba ai duk ɗaki sunansa soro a hausance duk ɗaki a hausance shine soro ai hausa ka mala tukunna kuma mutanen kamfaci ku kamfato kuri'a ku kamfata mana mai ku kamface can aiki wannan mamura ta je a zo kamface da shi mun duba mun ga abin da kuke da bukata kun san dai tun da Dr. Rabi Gaban ku sai daidai mulki ba sake maka wani aiki daidai da allura da zare ba a karamar hukumar ko da yaushe Lon Sofe kuna kalubalantar jam'iyyar APC bayan kuma ku ne kuka kawo jam'iyyar APC kuma kuna fada to ai da muka kawo dama idan kai kuskure sai ka gaya jama'a kai kuskure ka canja mun ga duniya cewa APC kuskure ce mun canja mun batta mun tafi inda za a yi daidai kuma ga Allah ya sa jama'a sun halkanta sun gane APC kuskure ce saboda haka kuma mutanen kazurawa ga mu nan ku zuro a guje ku zura mana ƙuri'a mu kuma mu zuro a guje mu zura muku aiki ko daga misali ai kun gama inda Mamuda ya zo canja muku gyaran famfan da aka sun ce sama da shekara uku gyaran famfo kawai amma gobe a ɗauki kayan nan a tafi tallacen a je neman sadaka can a je sai maula da na hida aka shekara biyar ana neman kuɗin gyaran nan a samu a can a samu a can to yanzu dai ba mu da zo lana daya ya gyara muku kamfanin saboda haka wannan idan kun zura mana kuria mai yawa za mu zura za mu zura muku aiki. Wai ƙalubalen naku shine jam'iyyar APC ta je kocin karbar ƙorafe-ƙorafen zabe ta shigar da kara baka ganin wannan kamar wani kalubale ne ma a jagab jam'iyyar taku gaba daya To ai al'ada ce ai sunnar cikar sunnar cikar siyasa hinne a kada kai ka ce an cuce ka kai tafi kara amma dai ai karshen alawa ƙasa. To kaji lawan Soifa gaya dan masanin gaya nan na jam'iyyar NNPP. Kasa ya ce shine mai kawo shi shine mai ruru. Mm, kuma shine mai su Dr. Gali Fanda. Gali Fanda eh, gaskiya. Dan Islamiyya kamar yadda yake faɗa. A ah, lalle kuwa <laughs> Allah ya kyauta. Amina karamar hukumar Gwale akwai wakilin karamar hukumar Gwalen a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Mm. Wato Honorable Yusuf Babangida Dawo Dawo. Eh, wanda shi ma aka ji shi kafin zaɓe yana ta cewa a zaɓi Tinubu a zaɓi Tinubu. Eh, a wannan karan ma ya fito yana ƙara kira wajen ƙara zaɓin jam'iyyar APC a zaɓen da za a gudanar a ranar wato 15 ga wannan wata. ina kira ga daukacin 'yan jama'iyyar apc da al'ummar jihar kano 'yan kishin jihar kano musamman mutanen constituencies guda goma sha hudu waɗanda za a yi karashen zaɓe na majalisun jiha a cikinsu da kuma constituency guda biyu waɗanda za a yi karashen zaɓen majalisar tarayya a cikinsu da cewa wannan zaɓe yana da matukar mahimmanci musamman ganin cewa waɗannan kujeru namu na majalisun jiha guda goma sha hudu kujeru ne waɗanda za su yi matukar amfani a gare mu idan allah ya dawo mana da wannan kujera wadda muke ta fafutukar dawo ta gwamnan jihar Kano a hannun Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Muna gaya al'umma a yi haƙuri a kwantar da hankali wannan abu dama flashin ne kuma da yadda Allah za ta tabbata kujeranmu za ta dawo mu. Don haka lalle lalle waɗannan kujeru na majalisun jiha guda goma sha hudu suna da matuƙar mahimmanci mu tsaya mu dage mu tabbatar cewa mun kawo su a jam'iyyar APC domin hakan shi zai taimakawa Dr. Nasir Yusuf Gawuna idan Allah ya dawo masa da damarsa hannunsa ya tsaya ya yi wa al'ummar jihar Kano irin ayyukan da suke suke so ayyukan da aka zaɓe shi a kansu domin mun sani an yi zaɓe kuma dr nasiru yusuf gawuna shi allah ya ba nasara amma abin da ya faru ya faru da wanda nake ƙara roƙon dukkanin yan kishin jihar kano da mu fito kwai da kwarkwata mu tsaya kai da fata kada a yi ƙasa a gwiwa a tabbatar cewa jama'iyyar apc ta lashe waɗannan kujeru guda goma sha hudu na majalisun jiha da kuma kujerun nan guda biyu na majalisun tarayya ubangiji allah ya ba mu sa'a a zaɓi jama'iyyar apc mai alamar tsintsiya da ubangiji jam'iyyar apc za ta karɓi kujerarta ta gwamnan jihar kano domin muna da hujjoji har guda uku kwararawa dan kika ɗauki hujja ta farko akwai ƙuri'u na bogi da aka samu a cikin ƙuri'un jam'iyyar kayan gwari wanda da azarar an cire waɗancan ƙuri'u wanda babu stamp ba sa hannun jami'an zaɓe a jikinsu za ki ga jam'iyyar apc ce a kan gaba a wannan zaɓe hujja ta biyu shine guraren da aka soke zaɓe in kika duba alƙalman an samu ƙuri'a guda dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu abu akwatunan da ba a sami iya yin zaɓe a cikinsu ba wanda kuma tazara a yanzu ƙuri'a ce ta dubu ɗari da yan kai wannan ma hujja ce ƙarfafa hujja ta uku shine shi ɗan takarar na jam'iyyar kayan gwara a lokacin da jam'iyyar kayan gwara ta kai wa INEC rijistar 'yan jam'iyyar ta baya daga cikin mutanen da jam'iyyar ta tabbatar a matsayin 'yan jam'iyya don haka babu yadda za a yi mutumin da ba ɗan jam'iyya ba kuma ya zo ya zamanto ɗan takara a cikin wannan jam'iyyar har ya samu kujera ta gwamnati. to kaji dan majalisar jiha na karamar hukumar gwale yusuf babangida dawo dawo dan jam'iyyar apc a yanzu wanda a baya kuma dan jam'iyyar pdp ko nnpp eh, a baya dan dan kwankwasiya ne kawai gaskiya ne tunda kaga a lokacin dab da zabe ya fita a lokacin kaga eh, kwankwasiya bata koma jam'iyyar NNPP ba ba gwada kwanji ba eh, yake ganin kamar APC za ta ci to kuma kaga yadda ta kasance hasashe ne dama shi za ma zabi yayi hasashe ne yanda ta yiwu tunda dai al'umma gari su ne masu yanke hukunci Allah ya kyauta amin sun ma amin akan wato batutuwan akwai Alhaji Bukar dan Alifagi ya shigo yana mamakin wasu kalamai da bakogaran jam'iyyar APC Honorable Ahmad S Arwaye musamman game da tafiya kotu da aka yi. Su suna ganin kamar akwai maganganun da ba su inganta ba a gurin su. Eh a gurin sa ba dan ya ce akwai wasu maganganu da ya kamata a ce ya tuna wa Honorable Ahmad S Arwa. Amma gabanin haka ya fara ne da batun Alhaji Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar PDP a batun shugaban kasa kenan a zaben 2023. To ga dai bukar dan Ali fage. Maganar Atiku Allah ke bada mulki amma fi sabila Atiku kusan shi ya kada kansa domin shawarorin da na ba Atiku a siyasance da Atiku ya dauka da bai samu kansa a wannan hali ba. Na farko dai na faɗa masa cewar kwankwaso darajarsa a siyasa ta kai a tsaga PDP Najeriya biyu a bashi rabi. Kare bar kwankwaso ya fita ba ma magana kujerar Nozoyes ba. Na biyu na sake faɗa masa cewar su zauna da shi da kwankwaso a yi a rubuce da manya-manyan lauyoyi kan cewar idan ya shekara hudu ya ba kwankwasa takara kwankwasa ya mara masa Atiku duk bai dauki wannan shawarwarin na ba na uku lokacin karban shekarau na gaya wa Atiku cewar shekarau fa ba shi da mutane a jihar Kano yana amfani da mukaman da ya rike ne to problem din siyasar Atiku kwaya ɗaya ce idan ba mukami ka rike a siyasance duk abin da zaka faɗa wa Atiku a nan zai bar zancen Allah ya saka wa Yahaya Konde da alheri yana nan a bai mutu ba ya taba gaya wa Atiku kan cewar shawarwarin da nake bashi duk farofesosin da ya tara suke bashi shawara ba wanda yake bashi shawara irina ya sa ni cikin mashawartansa Atiku bai dauki wannan shawara ba yau dai gashi an wayi gari kwankwason nan dai a arewa ya zama sardaunan arewa babu wanda kwankwasa bai kai shi kasa ba tambol bai ci sakkwata ba sai Lami da bai ci jigawa ba shi ma tikun gashi sai an a adama saboda haka muna kira ga mutanen jihar arewa gaba daya kwankwaso shine sardaunan arewa shine mai kishin 'ya'yan talakawa shawara ta ƙarshe da zan baka mai girma wazirin adamawa da girmamawa da mutuntawa kamar yadda na ji ka ce in baka ci nasara a kotu ba 2027 zaka sake fitowa takara ina mai baka shawara kai hakuri ka zama uban kasa da wani nan jihar Kano abin da wato ya faru ya riga ya faru na batun cin zaɓe da sa'abba gida gida. Godiya za mu yi mutanen jihar Kano musamman matasa da mata da 'yan mata da suka fito suka kasa suka tsare suka raka suka jira kuma in Allah ya yarda alfarma annabi da alkur'ani alƙawarukan nan da Abba Kabiru Yusuf ya yi wa mutanen jihar Kano ba za a ji kunya ba da wannan nake so in gaya wa mutane addu'a muke bukata domin Abba Kabiru Yusuf ba abin da yake bukata sai addu'a. A ruwa ka bani mamaki mutuka ni da kai mun haɗu jajiberin zaɓe ya rage kwana kwana biyu a Kotu a Kemis muka tattauna matsalolin siyasa. Daga ƙarshe muka fadda matsaya ni da kai akan cewa tsakanin Abban Kabir Yusuf da Gawuna duk wanda ya fi alheri a jihar Kano Allah ya bashi. Kuma kake tabbatar min cewa idan Abba gida gida ya zama gwamna ba ka da ja da ikon Allah domin ka riga ka ba Allah zaɓi. Abun mamaki wai sai na ji kai ne daga cikin mutanen da kake cewa sai kun kai Abba kotu. Shin abin da Allah ya yi ne baka yarda da shi ba? Amma yanzu batun jam'iyya suke yi misali aikin jam'iyya. Ni ina ba shawara ne a matsayinsa na aruwa a matsayina na Bukar dan Ali makusancin Abba kabiru Yusuf a siyasance da muka tattauna wannan ishu ne da shi na siyasa. Bai kamata ko da jam'iyya za ta kai kara a samu aro a ciki ba. Shi kansa gawuna a matsayinsa na dan takara. shine makogaran jam'iyya ba misali. A matsayin gawuna na gwamna na jam'iyyar APC da ya tsaya takara ya ce ya bar wa Allah kuma ya rungumi kaddara. Kai kuma da muka yi magana ni da kai tsakanina da kai kace duk abin da ya faru ka yarda daga Allah yake. Dan me zan ji sunanka a tafiya kotu? To ina baka shawara ka gaggauta janye sunanka daga masu zuwa kotu. Alhaji Bukar dan Ali fage kenan da yake kasan ya garkare jawaban nasa ne akan abin da ya shafi wato gwamnati sabuwa da ke shirin ta nan jihar Kano ko rantsuwa ba eh. Eh, to kasan akan wannan akwai kwamar gandun albasa eh, kwamar mai nazari akan al'amuran da suka shafi ƙasa ba mm, a baya idan za a tuna a shirye-shiryen mu da suka gabata ya fara kawo wasu shawarwari mm. ga sabuwar gwamnati mm. musamman inda yake ganin idan watakila an yi la'akari da waɗannan shawarwari wato gwamnatin za ta tafi yadda ya kamata To bari mu ji kwamar Isha Gandun Albasa. Irin mutanen da za a ja idan ba a yi taka tsantsan ba, idan ba a yi lura sosai da sosai ba, in har aka je aka nemi ko sanayya ko kuma a'a wane ya san wane wane ya san wane ba a bi cancanta ba to ina mai tabbatar maka gwamnati ba za ta ga abin da take so ba idan aka bi gwamnati irin na bangaranci ina mai tabbatar maka in har ba cancanta aka bi ba da kwarewa da sanin makama to za a samu damu idan aka zo aka ce gwamnati gwamnati za a yi irin ta su wane su suka iya su wane su ne yan boko su suka san makama don haka da su za a tafi ba tare da an haɗa su da waɗanda suka yi wahala wajen tabbatar da gwamnati ba nan ma za a samu damuwa za ka ji ana ta ƙorafe-ƙorafe tun daga yanzu tun ba a yi nisa ba su wane ba a kula su ba su wane ba a sa su a cikin tsari ba to wannan a harka ta tafiyar da gwamnati dole sai an lura kada a fara ya gabar da waɗannan zantuttukan nan kamata ya yi a yi tsari bisa cancanta a bi tsari na ƙwarewa da sanin makama kada wanda ba a je yaƙi da shi ba ya zo a ci da shi za a raba ganima amma wasu na cewa wai lokacin da za a kafa gwamnati ana buƙatar kowa da kowa amma bayan an kafa gwamnati kuma sai dai wanda ya cancanta da Allah da shi za ya aiki wanda ko babu shi kila aka taho wajen kafa gwamnati akwai wannan abin da ake faɗa amma kada ka manta gwamnati so kake ka ɗorar da ita ta ɗore ba idan yau na zo na baka gudunmawa aka kafa gwamnati yayin da ka kafa gwamnati ba tare da ka kalli wata wacce irin gudunmuwa na baka kuma wacce irin gudunmuwa ya kamata kai ka bani a matsayina na wanda ya baka gudunmuwa kamar yadda na gaya maka a kwanaki akwai wanda gudunmuwar da zaka bashi zaka kalle shi ne ka ga ya zaka inganta rayuwarsa kamar matasa akwai wanda gudunmuwar da zaka bashi ya za a ka taimaka masa ka tallafa masa ta yadda zai iya rike rayuwarsa ne ko kuma ya iya ɗaukan nauyin 'ya'yansa kaga waɗannan idan kai musu ka rufe idonka ka tafi ka je ka ɗauka ɗauko wani kura da shan bugu gari da kwashe kuɗi to za ka ga abin da ba ka so domin gwamnati ita kujera aski ce lokaci ne da ita za ka yi ne za ka matsa ka ba wani kamar gwamnatin da za ta shuɗe ta wannan ai yana ɗaya daga cikin irin matsalolin da ta samu na rashin kula waɗanda suka bata waɗanda suka yi mata wahala na rashin ƙin ba su haƙƙin masu haƙƙi wanda yake da haƙƙi ba a kula da shi ba ba a ba shi haƙƙinsa ba wannan alhakin yana ɗaya daga cikin alhakin da yake bin da wadda za ta bar gadon mulki don haka wannan gwamnatin kada ta yi wannan kuskuren nan akwai guri wanda yake cancanta ce za ka sa akwai guri wanda yake siyasa ce kawai za ka ɗauka za ka bayar mu muna goyon bayan a duba cancanta kada a bi sanayya kada a bi cewa wane ya san wane wane ya san wane shi ne a duba cancanta kuma a yi abin da za a kalli damuwar talakawa a yi abin da za a fitar da al'umma daga kangin da suke ciki akwai gaba ta ƙarshe ita ce kano gari ne na kasuwanci karo gari ne wanda idan ka bunƙasa ma kasuwancin al'ummar jihar kano kusan kashi saba'in cikin ɗari na matsalolin da za ka fuskanta na harkar gudanar da muke kama gance. shi da haka su kansu 'yan kasuwa da buƙatar ka ɗauko ɗan kasuwa ɗan uwansu wanda ya san ciwon kasuwanci ba ka ɗauko wanda ba ɗan kasuwa ba ka zo ka dasa musu ka ce shi zai bunƙasa kasuwanci a harkar sufuri yana ɗaya daga cikin abin da ke bunƙasa harkar tattalin arzikin Kano a gwamnatin da za ta shuɗe ta yi wasu rere da wannan ɓangaren an samu taɓarɓarewa harkar kasuwanci da haka ba za ka kawo waɗanda ba su san kishin kasuwanci ba a ce su za su gudanar da harkar sufuri a nan ma idan kai za ka ƙara samun koma baya ne a harkar kasuwanci waɗannan ɓangarori ne da suke buƙata waɗanda suka san kasuwanci suka san ciwon 'yan kasuwa suka san yadda za su bunƙasa harkar kasuwanci sai na uku a wannan gabar ta kasuwancin tattalin arzikin kano shine harkar tsaro ba za ka kawo waɗanda za su rika taɓarɓara harkar tsaron jihar kano ba waɗanda za su rika tsayawa su mayar da harkar tsaron jihar Kano harka samun kuɗi su mayar da harkar tsaron jihar Kano harka ta abin da za su samu dole sai ka kawo waɗanda suke da kishi kuma suka yadda za su bunƙasa tattalin arzikin Kano gaba ce guda uku kasuwanci harkar tsaro harkar sufuri tana buƙata a samu masa Comrade Ishak Gandun Albasa kenan manazarci kan al'amuran da kaje ya zuwa a batun wato ci gaban Najeriya. Allah ya sa kuma gwamnatin ta ji shawarwarin musamman ma domin ci gaban al'umma ta daura ta kawo ci gaban kamar yadda yake fada Amin sun amin ni dai zan ce masu sauraro wassalamu alaikum warahmatullah. To mai sauraro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen dala a madadin shi abokin aiki Ahmad Rabiu Jain sai kuma Abba Haruna Idris. Ni Muzammil Ibrahim ya kasai da na kasance da ku nake cewa wassalamu alaikum.